بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل فسرا الدوء لكافٍ حسن المسلم يوزام درسنا شدة إن شاء الله za mu tashi azkaru al-azkaru ba'da salami min as-salah wato zikirin da ake yi bayan an sallame daga sallah in ka sallame daga sallah akwai zikirin da ya tabbata daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata ka tsaya ka yi su kafin ka tashi kai nafila kuskure ne mutum yana gama sallah sai ya tashi kuma ya kama nafila yana sallamewa sai ya tashi kama nafila kamar yadda wasu malhabobin suka fifita haka abin da manzala sa sama yake akwai zikirin da yake kafin ya tashi yayin nafila din zikiri na farko shine astaghfirullah thalathan allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram anta as ثلاثا wa minka as ومنك السلام ya zal jalali wal ikram معناها أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام من حديث إمام مسلم رويتوش daga hadisin Sauban yace manzala sa sama ya kasance in ya juya daga sallah yakan yi istighfari sau uku yace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan kuma sai yace allahumma anta salam wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram wannan shine abin da mutum zai fara yi bayan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ga fassaran zikirin astaghfirullah ina neman gafaran Allah shine ma'anar astaghfirullah ina neman gafaran Allah yace zai faɗa talatan sau uku sau uku yana neman gafaran ubangiji ta'ala wasu ma ne suka ce hikimar hakan kila a sallan ka din ka dan samu wani dan tawaya a ciki ko kai wani abu wanda bai kamata ba ko bai dace da shari'a ba to kana sallamewa sai ka kama istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah imma ko wani matsala to ubangiji ta'ala sai gafarta maka ka nemi gafaran Allah sannan istighfari yakan kusanto da mutum zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan ka ce Allahumma anta salamu ya Allah kai ne amincece Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram Allahumma ya Allah anta salamu kai ne amincece daga dukkan wani aibi assalamu masdari ne wanda ake nufi as-salim wanda ya kubuta daga dukkan wani aibi ko na ƙasa ko tawaya saboda mubalaga sai aka kawo masdari a maimakon ismul maf'ul ko sifa mushabbaha ya Allah kai ne kubucecce daga dukkan wani aibi wa minka salamu kuma daga gare ka ne muke neman kubuta ai muna neman kubuta daga gare ka shine ma'anan wa minka salam natlubu salamata minka muna neman kubuta daga dukkan aibi ko laifi ko wata musiba daga gare ka tabarakta albarkatunka sun yawaita ya ubangiji ta'ala shine ma'anan tabaraka takasara khairuhu wa dama sultanuhu wa azama sha'nuhu albarkatunsa alkhairansa sun yawaita kuma sarautansa ta dawwama sannan kuma sha'aninsa ya ɗaukaka tabaraka daga baraka ne albarka albarkatun Allah sun yawaita ya zal jalali ya mabocin ɗaukaka wal ikrami da girma mabocin ɗaukaka da girmamawa ubangiji ta'ala shi ya cancanci a girmama shi kuma shi yana girmama halittansa ina musu karamci ina musu kyauta subhanahu wa ta'ala wannan shine fassaran wannan zikiri na farko wanda zaka yi bayan ka sallame wannan ba wuyan haddacewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram sannan na gaba la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan shi ma ya inganta daga hadisin bukhari da muslim hadisin warrat maulan mughira yace mughira ya rubuta mu'az Abisufyan. yana ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan zikirin a ƙarshen kowace sallah wato bayan ya sallame yana karanta wannan zikirin la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahu almulk wa lahu alhamd ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dhal jaddi minka jadd fasana shine la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai allah wahdahu shi kadai ne ya cancanci a bauta masa shi kadai ne a zatinsa sa shi kaɗai ne a siffofinsa shi kaɗai kuma ya cancanci a bauta masa kuma shi kaɗai yake halitta la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wato ba wani mai taimaka masa wajen halittansa ba wani wanda yake da irin siffofinsa ko irin zatinsa sannan ba wanda ya cancanci a bautawa sai ubangiji ta'ala ba wani mai irin wannan lahul mulku shine mai mulki shi ya mallaki duniyan nan gaba ɗaya da lahira saka ce lahul mulku duk wani mai mulki in an kwatanta da mulkin Allah ba mulki ba bane shine kawai mai mulki walahul hamdu kuma shine yake da yabo ma'ana shine abun yabo shine kamili wanda ya kammala wanda ya cancanci a yabe shi ɗari bisa ɗari amma ɗan adam tara ne bai cika goma ba wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ba abun da yake gagaransa ba abun da zai tinkara a ce yau ya kasa yi babu wannan abun a duniya kuma inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun in yace abu kasance kawai abun sai ya kasance so haka ba wahala yake sha wajen wajen aiki dinsa wajen aikin sa ba ko yin halittan sa ba sannan Allahumma ya Allah la mani alima a'taita babu mai hana abun da ka ba in Allah ya baka abu ko da duniyan nan gaba ɗaya za su haɗu akan kar ka same shi sai ka same shi ba wanda ya sai hana Allah ya baka in ya riga kaddara maka sannan wala mu'diya lima mana'ata babu mai bada abun da ka hana wato idan ka hana kuma ba wanda ya bar ko duk duniyan nan gatan ka ne in Allah ya hana ka ba za ka samu wannan abun ba za ga mutum ya buga sama da ƙasa yana da gata din yana da sama yana da kamun kafa amma duk abun sai kaga bai same shi in Allah ya baka kuma kai miskini sai kaga ka samu wani wanda yake da gata bai samu ba in Allah ya baka ba mai hanawa in ya hana ka ba wanda ya ise baka wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu wala yanfa'u baya amfana baya amfanan zal jaddi ma'abocin dukiya an shafi ainihin fa'il ne wala yanfa'u zal jaddi jadduhu shine taqdirin magana sai sa fassaran take da wahala maf'ulun biya ka kaddamar da shi fa'ili yana karshe kuma aka shafe shi wala yanfa'u zal jaddi min kajjaddu ma'abocin dukiya dukiyansa ba ta amfanansa min kajjaddu dukiya daga gare ka ne ubangiji subhanahu wataala mai dukiya dukiyansa ba ta amfanansa a nan duniya sai da izinin Allah Allah bai bashi dama ba bai bashi izini ba ko yana da tarin dukiyan ba za ta masa amfani ba ko a addinance ko a rayuwarsa ko kuma mai dukiya dukiyarsa ba ta amfanansa ranar alkiyama don ranar alkiyama yau malayan malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim Allah ta'ala ce rana ne da dukiya ba ta amfani ya'ya ba sa amfani sai wanda ya zo da zuciya kubucecciya wanda babu shirka da bidiyoyi a cikinta ba kenan ma'abocin dukiya dukiyarsa ba za ta amfane shi a lahira ba mene zai amfane shi imaninsa da Allah subhanahu wata kubutan zuciyarsa daga shirka ya zama akwai tauhidi a cikinta shine zai amfane shi so da haka kenan arziki na Allah ne kuma yakan yi amfani in Allah ta'ala ya ga daman yi amfani amma a lahira kar ka yi tamanin wai dukiyarka za ta amfane Kafure ne suka rudu sai suke cewa wai tunda a duniya sun fi musulmi quraishawa tunda sun fi musulmi yawan yaya da yawan dukiya to a lahira ma Allah bai zai azabtar da su wai yana son su a nan duniya ne shi yasa ya fifita su akan musulmi Ma'ana ya zama sun fi musulmi yaya sun fi musulmi tarin dukiya a wannan lokaci suka ce shi yasa to alahiran ma suna da wannan gatan wa qalu nanu aktharu amwalan wa auladan wa ma nanu bi mu'azzabin suka ce mun fi kowa dukiya da yaya suka ce mu ba za a azabtar da mu ba haka suka faɗa to shine Allah ta ce to ai dukiyar ba ta amfanan mai ita sai da izinin Allah saboda dukiya daga wurin Allah ne subhanahu wa ta'ala wala yanfa'u zajjaddi min kaza Zaɗin nan wato zu ne ta daga cikin al'asma'u sitta zu mai ma'anan sahib aboki don akwai zu a ɗaiya wanda ita kuma manan ta allazi ja'a zu ra'aitu zu ja'a wa marartu bi zu ja'a allazi ja'a kenan ko akramani zu ja'a duk zu zu zaka ta amma nan zu mai ma'anan sahib ta cikin al'asma'u sitta turfa bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya' za ka mata rabba ka ce ja a zu malin kaga marfu'i ne kenan saboda fa'ili ne ra'aitu za malin kaga mansubi ne bil ali saboda maf'ulun bihi ne marartu bi zi malin majrur ne da ya'un saboda abun nan eh, saboda majruri ne da ba sai aka masa kasara da ya'un zaman kasaransa kuma yadda ibnu malik ya cewa warfa bi wawin wansiban bil alif wajrur bi ya'in ma min al asma asif min zaka zu in shubatan tan a bana? haythu mimu minhu bana abun akhun hamun kadhaka wahanu wa naqsu fi hadha al akhir ashharu wa fi abin wa taliyayhi yanduru wa qasruha min asharu. ashharu zaka zu idza bana suba ana mata lirabin irabin al asma as na fata an fahimci fassarar wannan dan kare abin nan kare rikicewa mutum الدعاء تقبى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ونشين ذكرنا أكو ونحن قياتا بتا عديش دا إمام مسلم يرويته دا أبي الزبير yace Abdullahi bin Zubair ya kasance yana faɗan wannan addu'a bayan ya sallame in ya sallame yana faɗan wannan zikirin kuma yace manzon Allah sallallahu ya kasance yana yin su a ƙarshen kowace sallarsa bayan ya sallame fassaran shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya lahul mulku shine yake da mulki cikakke lahul hamdu shi yake da yabo cikakken yabo wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai la haula babu dabara ga dan adam da zai iya kaucewa wani bala'i ko ta musifa ko wani sabon Allah sai da taimakon Allah wala quwwata babu wani karfi da mutum yake da shi ne wa Allah ta'ala da'a illa billahi sai da taimakon Allah yadda ka ba karfi da dabara taimakon Allah ne duk abu duk abin da ka kauce ka kauce masa na sharri Allah ne ya taimake ka duk abin da kaga ka samu na alkhairi ko ka aiwatar da shi na alkhairi ubangiji ta'ala ne ya taimake ka shine ma'anar la haula wala quwata illa billah saboda a cikin wannan kenan akwai mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa duk wani bala'in da ya same ka sai ka yawaita faɗan la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah babu an bauta da gaskiya sai Allah wala na'budu illa iyyahu ba za mu bauta wa komi ba illa iyyahu sai shi ubangiji subhanahu wataala shine kawai cancanci abota ni'matu Allah ta'ala shi ke da ni'ima shine mai ba da ni'ima wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha in kace zaka kirga nimomin da Allah ya maka ba zaka iya kiyaye su ba walahul fadl shine mai falala ya baka ya dada maka ya baka fiye da abin da kake ka cancanta walahul sana'ul hasan kuma shine mai yabo kyakkyawa wanda ya cancanci a yabe shi yabo mai kyau wanda har dan adam ma zai kasa iya yabon Allah kamar yadda ya cancanci a yabi Allah subhanahu wataala la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah mukhlishina lahu din muna masu tsarkake addini saboda shi mukhlishina dina lahu kenan muna tsarkake addini saboda shi ba ma yin shirka ba ma yin riya shine ma'anar mukhlishina lahu din muna tsarkake addinin saboda Allah walau karihal kafirun walau karihal kafirun ko da kafirai ba sa so ma'ana muna yin addini muna ikhlasi a ciki ko da kafurai ba sa so don kafurin ba za su so a yi addinin musulunci ba to amma muna yin sa to wannan shine fassaran wannan zikiri na gaba subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar salasan wa salasin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan hadisin ko bukhari da muslim suka ruwaito shi daga hadisin abu huraira daga hadisin abu huraira wannan ya zo a hadisai abin nan riwaya da yawa wanda galibinta kuma Abu Huraira ne ruwaito subhanallahi sarki ya tabbatan ma Allah walhamdulillah godiya ta tabbata Allah wallahu akbar Allah shine mai girma kai wannan salatan wa salasin sau talatin da uku. to shin zaka hada ne subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ah, subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar kai talatin da 33 shikenan ko kuma kowanne daga cikinsu ka yi talatin da uku ka yi subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da uku wanda shi ya fi shahara kuma Tama riwayan riwayan a wata riwaya ta abu huraira tana nuna duk gaba ɗayansu ne za ka yi talatin da uku haka wasu malamai suka fahimta galibi duk gaba ɗayansu za ka yi talatin da uku ma'ana kowanne za ka yi sha ɗaiɗaya kenan ko ne za ka yi sha ɗaya a yanzu a wata riwayan kuma kowanne goma goma subhanallah goma alhamdulillah goma allahu akbar goma amma riwayan da ta fi shahara riwayan muslim riwayan imam muslim kuma ita ma abu huraira ne ya ruwaito wanda manzala sa ake cewa man sabba allah salatan wa salatina wa hamida allah salatan wa salatina wa abin nan فكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر تقوان دي فتي سبحان الله بان يأي صلى سو تلاتين دوكو سنيتي الحمد لله سو تلاتين دوكو الله أكبر سو تلاتين دوكو يتي ونن يا زما تسعين دا to kaga sai kowanne 33 kuma fatilka tis'atun wa tis'un sannan na cikon ɗarin kuma sai ya faɗi la ilaha illallah wa da wala sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir in yi haka za a gafarta masa zunubansa ko da yawan su ya kai kumfan kogi za a gafarta zunuban gaba daya to kaga kenan wannan zikiri yana da muhimmanci kuma galibi an san shi komin jahilci mutum zaka samu duk kowane musulmi ya san wannan yana yi yana da muhimmanci to amma matsalan shine wani ya zo in ya ce subhanallahi ya yi talatin da uku sai ya ce walhamdulillah walham sai ya kara da wawun din sai kuma ya kara da me wallahu akbar wallah aha wannan wawun din ana wawul adafi ne ana gaya maka in kai subhanallahi sau talatin da uku sai kuma kai alhamdulillah sau talatin da uku sai kai me allahu akbar sau talatin da uku kar ka hada da wawun din karkace walhamdulillah alhamdulillah karkace wallahu akbar allahu akbar amma da za ka haɗe su ne gaba ɗaya ka faɗe su tare to sai ka kawo wawun din subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kamar yadda zo a hadisi amma kowanne shi za ka faɗe shi to ba wawu na fata mun fahimta so da aka subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah alhamdulillah dukkan yabo sun tabbata ga Allah Allahu akbar Allah shine mai girma Allah ya fi komi girma sannan za ka faɗi wannan talatin da uku kowanne talatin da uku sannan sai ka ce cikon na ɗarin la illallah wa da hula shirika lahu ba bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne yabo nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komai yana da iko akan komai a wata riwaya ta Bukhari da Muslim sababin wannan ba da wannan zikirin wato faqirai ne na muhajirun suka kawo kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce zahaba ahlud dusuri bil ujur wata riwayan bid darajati al ula wan al muqim masu kuɗi sun tafi da lada sun tafi da darajoji madaukaka sun tafi da ni'ima madawwamiya aka ce ya haka suka ce ah yusalluna kama nusalli kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la natasaddaq ko kuma walahum fudulul amwali yatasaddaquna biha wa laysa lana fudulul amwal fala natasaddaq kace masu kuɗi suna sallah inda muke sallah suna azumi inda muke azumi amma suna da ragowan dukiya da suke yin sadaka mu kuma ba mu da shi iya bukatan mu ne kawai ai sun tafi da ladan ki wata ruwaya sun tafi da lada da darajoji da ni'ima ba da wani suna sallah inda muke sallah suna azumi amma suna yin sadaka mu kuma bamu da kuɗin da za mu yi sadaka ba sai ka rage za ka yi sadaka ba wa khairu sadaqati ala zahri ghinan yin sadaka shine in ka wada in ka ci naka ka dan samu regowa sai ka bayar ba ka dauki naka kuma ka bar ka zauna kuma kana ta tunani ba to sai manzo Allah sa sai ji tausayin su sai ce to zan nuna zan ba ku wani abu ku dinga yin sa idan kun yi shi wanda yake gaban ku za ku riske shi al'ada wanda yake bayan ku kuma ba za ku iya ainihin abin nan wanda yake bayan ku ba zai iya riskan ku ba ba zai iya kamo ku ba a lada sannan ba wanda zai samu lada irin na ku sai wanda yi irin abin da kuka yi cikin nan sai ga musu yace su yi tasbihi 30 da da uku su yi alhamdulillah 30 da uku Allahu akbar 30 da uku wata ruwayan subhanallahi din 34 duk ya inganta kowanne in ka ga dama zaka yi alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 yace ku je ku yi wannan ba kun da zai kamo ku alada sai wanda ya irin sa sai suka je suna yi bayan kowace sallah manzo Allah ya ba su bayan kowace sallah da suka je suna yi shikenan sai masu kuɗin zuma ma suka ji labarin manzo Allah sama ya ba su wannan lakani su ma sai suka je suka kama yi bayan kowace sallah sai su yi tasbihi 33 tamidi 33 takbiri 33 kaga sun iso su kenan sun dama an ce ba wanda zai samu lada irin naku sai wanda yi irin abin da kuke yi to masu kuɗin masu nayi. har yanzu dai akwai falalan ko suna sadaka su kuma ba sa sadaka sai suka sake dawa majan manzo su sama suka ce ƴan uwanmu masu kuɗin nan fa sun ji labarin wannan abu kuma su ma suna yi <laughs> to kaga yanzu kan ba mafita kenan dan an kara ba su wani ma za su sake jin labarin su sai manzo su ma ce yace zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalan Allah ne yana ba wanda yake so ku yi haƙuri kawai arzikin nan falalan Allah ne yana ba wanda yake so ku yi haƙuri cike nan magana ta ƙare ga irin masu kuɗin da ke nan ba irin masu kuɗin da irin ibadan da talaki yake shi ma yana yin irinta ga daɗi kuma yana sadaka yana ciyar da dukiyarsa fi sabila amma masu kuɗin yanzu ba su da lokacin ibadan galibi galibi sai dai sadaka in an yi sa'a ya zama suna iya bayarwa to mai kuɗin yanzu kafin ya kamo talaka ai zai sha wahala bai da ina yake da time din ibadan ba lokaci ai harkoki sun yawa sun yawa bai da time to da kai ga galibi talakawa sun fi su ibada amma akan samu kuma akan samu a yanzu daga cikin masu kuɗi wanda suke ibada fiye da wasu talakawan wanda sai ka dage zaka iso su to kaga wannan zikirin wanda tun kana karami ka san shi kana yin sa ba karamin lada ne da shi ba ba kun da zai samu irin ladan ka sai mai yin sa, kuma za a gafarta masu ka zunuban ka ko da ya kai misalin kumfan kogi yawa kuma kowa ya iya shi kowa yana yi to sai ka dage ka dinga halarto da irin wannan falalan ka ci gaba da yi in ka wani da an sallame sai ya tashi kawai ya fita daga masallaci sai addu'a ta gaba ko zikiri na gaba نقوى شيني بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Ya ce ba da kulli salatin zai wannan bayan kowane sallah sura nawa kenan guda uku kul huwallahu da falaki da nasi ana ce musu kalakil qalaqil saboda akwai kulkul a farkon su wannan ce musu muawwizat saboda guda biyun akwai neman tsari a cikin su sai aka hada kul huwallahu ta shiga cikin su ya tabbata hadisin uqbatu bin amir uqbatu bin amir sahabi manzala sallallahu yace manzala ta ya umurce ni amarani ni rasula sama an aqra bil muawwidhat dubura kulli salati manzala ya umurce ni in karanta muawwidhat sune qulhu wallahu da falaki da nas bayan kowace sallah inna sallani wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi da Nasa'i kuma ingantaccen hadisi ne da Tirmidhi ingantaccen hadisi ne saboda haka wannan surorin suna da muhimmanci neman tsari ga kuma ladan da zaka samu kuma kowane harafi ɗaya za a baka lada goma kowane harafi ga fassaran sunan huwa Allahu ahad kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato mushrikai ne suka zo suka samu Manzala Allah sassama suka ce suka ce manzala wai ya gaya musu nasabar Allah me nasaba Ka san laraba suna ji da nasaba in ka in ka tari balarabe a hanya sai a gaya maka kakansa na ashirin ko talatin ni ne dan wane jikan wane cima wane dan wane dan ya ta faɗa maka sai zo ka ce to zo ka gaya mana dangin dangin ubangijinka shi Allah dan waye jikan waye ne wai a gaya musu salsalan Allah haka mushrikai da yake ba su san Allah ba to ba su san Allah ba manzo Allah ya shiru sai aka saukar da wannan aya kul ka gaya musu ka ba su amsa huwallahu ahad Allah shi ne makaɗaici, shi kaɗai ne babu irinsa, shi kaɗai ne a zatinsa, shi kaɗai ne a abin nan a ɗaukakansa ba mai ɗaukaka irin nasa, sannan shi kaɗai ne kuma a ikonsa ba mai kudura irin nasa. Ko za ka shi kaɗai ne, kuma shi kaɗai ne a siffofinsa gaba ɗaya. Shi kaɗai ne a ayyukansa, shi kaɗai halicci sama da ƙasa da duk abin da ke tsakanin su ba wanda ya taimake shi. Kul ka gaya musu Allahu, huwa Allahu ahad. Ubangiji na ne Allah makaɗaici, wanda kuma babu wani mai irin wannan sunan sai ubangiji ta'ala babu mai suna Allah sai shi hal ta'lamu lahu samiya har ubangiji ta'ala kalubalanci kafurai kun san ta Qur'an Allah babu ba wani Allah ba na ake cewa Allah sai ubangiji ta'ala sa fir'auna duk kafircin cewa ana rabbukumul a'la rabbu yace ni ne ubangiji amma bai ce ni ne Allah ba ya ka zai faɗi wannan shedan da ya dowa Abdul Qadir Al-Jiyali yace masa ni Allah ne amma farke ce masa ni Allah ne na gafarta maka kaje ka aikata duk wani sabon Allah abin da yace ana rabbuka kai ni ubangijinka ne kaje ka aikata duk wani sabon Allah shikenan da yazo yana ga daliban sa yace shi ya zo mini yace wai shi ubangiji na ne in aikata duk abin da muka ga dama duk abin da na ga dama ya gafarta mini suka ce to ya kai ka gane dan ne ba Allah ba tunda yace shi ubangijin ka yace da abu biyu abu na farko yace in je in aikata alfasha da muna muna na ayyuka kuma ubangiji ala qur'ani ya ce mini inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar Allah ya ga mana al qur'ani Allah ba mu ni da alfasha da mummunan aiki shedan ya bayyana maka yace maka kaje ka aikata abin da gada sai ka rudu ka ce wai kaga Allah ya ce maka ya gafarta maka kaje kai abin da kaga nan jahilci ne yace to to magana ta yi karo da Qur'ani ubangiji ta zai warware abin da ya saukar ne na Qur'ani ba Allah bane yace na biyu kuma cewa ya ana rabbuka bai ce ana Allah ba don bi zai iya faɗan haka ba cewa ni ne ubangiji ka bai ce ni ne Allah ba bai isa ya faɗi haka ba ce da nan ne na gane kaga ilimi kenan kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ci abinci ya koshi ya bushi iska sai ya ce wai duk kulkul din na qur'ani a cire su dukansu <laughs> wai ana ba manzo Allah umarni ne kul ka faɗa huwallahu ahad sai zo kar ka faɗi kul din kai sai ka ce huwallahu ahad kul a'udhu ka ce kawai a'udhu bi rabbin nas ko a'udhu bi rabbil falaq haka nan duk inda kul ya zo a cikin alqur'ani kul i wa rabbi ka ce i wa rabbi kawai kul liman mulku duk inda kul take kul to ka cire ta kawai wai ana ga manzo Allah ya faɗa ne to ai ya faɗa shikenan aikin ta ya kare inna lillahi wa inna bai dade da resuwa ba har littafi saboda haka Qur'ani ne ya tabbatar da wannan maganar Allah ne haka Qur'ani yake tuntunin haka aka yi manzon Allah wahayi ya tabbatar da shi sahabbai suka rubuta shi a cikin Al-Qur'ani wani ko sai zo ya ce wai bai dace ba kawai aiki da hankalinsa kul ka gaya musu ya rasulullah sassan. hu Wallahu Allah shine makadaici Wallahu ahad ubangiji na shine Allah ahadun makadaici Allahu samad kuma shine Allah abun nufi da biyan bukata ba wanda zai biya maka bukata a duniya sai ubangiji ta'ala ne wanda kowa in damuwa ta dame shi sai ya daga hannu yana roƙonsa ya wa nasu fukara fuqara idan Allah wallahu huwal ganiyu. huwal ganiyu hamid kowa fakiri ne yana bukatuwa zuwa ga Allah ta'ala Allah shi ne mawadaci abun yabo to sai yace lam yalid bai haifa ba bai da da saboda bukata ne take sa mutum ya bukaci da ko nan gaba in kai rauni ya taimake ka ko in ka kalle su ka ji kana farin ciki in baka da su ka ji bacin rai to Allah ta'ala yana yana na bacin ubangiji ta'ala shi ko akwai da ko ba da mulkinsa ya cika yana da kamala saboda haka dukka kowa da kowa bayinsa ne mutanen nan gaba ɗaya halittan nan da mala'iku da mutane da aljani bayinsa ne ta wani da kuma zai riƙa shi ya halice su nasa ne lam yalid bai haifa ba wa lam yulad ba haife shi ba bai da baba bai da baba to kaga magana a ce a faɗi danginsa ma ɗan waye jikan waye bata taso ba ba da baba ai duk wanda haifuwansa aka yi to nan gaba zai kare don hadisi ne duk wanda haifansa aka yi to mutu ka lura gani ba gwanda za a haifa a duniya bai mutu ba to Allah ta'ala ba haife shi ba ballantana ya mutu hayyun ne la ya mutu rayuwa ne har abada ba zai abin nan ba zai rasu ba saboda ba haifansa aka yi ba ba ai wani zamani can baya da ba Allah ba daga ba aka yi Allah ba ai wannan ba inda haka ne wata ran Allah zai kare to ba ai wannan zamanin ba amma duk wani halitta da an yi babu shi to nan gaba kuma za a yi babu shi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakun ahadun kufuwan lahu babu wani mutum ɗaya da ya zama kini ga Allah subhanahu wataala masil ya zama yana da irin siffofin Allah ya zama duk abin da Allah yake da shi shi ma yana da shi babu wannan a ce yana halitta shi ma halicci sammai da kasai nasa ya halicci mutane ya halicci dabbobi da aljani shi ma ya kamata a bauta masa kamar yadda za a bauta wa Allah babu wannan a duniya babu shi ko guda ɗaya shine ma'anar laysa kamithlihi shay'un ba wani abu irin Allah wannan shine fassarar kul huwallahu a gurguje sannan kul a'udhu bi rabbil falak kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'udhu ina neman tsari bi rabbil falaki da mahalicin asubahi shine al falaq mahalicin asubahi shine ubangiji ta'ala min sharri ma khalaq daga sharrin dukkan abun da ya halitta sharrin aljan sharrin mutum sharrin dabbobi sharrin kowane mugu in ka faɗi haka ka nemi tsari daga sharrinsa wa min sharri ghasiqin idza waqab kuma ina neman tsarin ubangiji na ta'ala daga sharrin ghasiqin dare idza idan yayi duhu na neman tsarin Allah daga sharrin dare in yayi duhu don galibi an fi cutar da mutane cikin duhu ko ko dan fashi da makami ko wani barawo, ko wani aljani ko wani mai shiri, ko mai galibi cikin dare ne ake cutar da mutane to ka nemi Allah daga sharrin dare in yayi duhu wa min sharrin nafasati fil ina neman tsarin Allah daga sharrin annafafat masu sihiri mata masu tofifin uqad a cikin kulle-kulle wato sawahir shine shine naffafat masu sihiri mata kaga masu sihirin akwai mata akwai akwai maza ina neman sharri sai neman Allah tsaye daga sharrin masu sihiri wanda suke tofifin uqad a cikin ainihin kulle-kulle su kukkulle wani abu su je su yi tofi wa min sharri hasidin idza hasad ina neman tsarin Allah daga sharrin mai hasada in yayi hasada da labidu bin asa wato mutum ya maka hasada sai nemi da zai cutar da kai ta hanyar tsafi ko makamancin wani yahudawa suka yi manzon Allah hasada in suka masa sihiri suka yi amfani da labidu bin asa saboda haka manzala sa sama an masa sihiri aka saukar masa da wayannan surorin suka warware sihirin yana karantawa idan ya karanta kulli ɗaya ya kuntu yana gamawa kulle kullen ya kare gaba daya ya warke daga sihirinsa hasada ne yake kawo sihiri sura ta gaba qul a'udhu bi rabbin nas ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi ina neman tsari bi rabbin nasi ina neman tsarin ubangijin mutane shine Allah ta'ala mahaliccin mutane malikin nas mamallakin mutane wanda shine sarkinsu mai shugabantansu ilahin nas kuma abun bautan mutane ba wani an bauta da gaskiya sai Allah duk wanda ya bauta wani abu daban ya bauta masa da karya ne ba shine abun bautansa ba abun bautansa shine Allah min sharril waswasi ina neman tsarin Allah mahaliccin mutane mamallakin mutane sannan abun bautan mutane daga sharrin alwaswasi mai waswasi shine shaidan alkhannas mai nokewa mana mai buya alwaswas ana ana nufin almuwaswis masdari ne amma ana nufin ismul maf'ul ai shahibul waswas kenan ina neman tsari daga sharrin mai waswasi shine shaidan wanda zai sa maka waswasi a zuciyanka sannan alkhannas wanda yake buya sai ya noke ba ka ganin sa allazi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake waswasi a cikin kirazan mutane to kaga wannan shi ke nuna maka alwaswas a can nufin mai waswasin ne sa aka kawo na atin sa allazi wanda yuwaswisu yake yin waswasi fi sudurin nas a cikin wato kirazan mutane ya dinga sa maka shakka na imaninka da kaddara da imaninka da Allah subhanahu wataala min jinnati daga cikin mutane abin nan daga cikin aljani aljinnati ana nufin aljin daga cikin aljani wan nasi daga cikin ko mutane wato ma mai waswasin ko shaidanin ana samun sa daga mutum ana samun sa daga aljan duk ya sa maka waswasi a cikin imaninka aljani shi ba za ka gan shi ba alkhannas ya buya ya rikita maka imaninka ya sa maka shubuhohi da shakka a cikin imaninka da alqur'ani da aqida ingantacciya amma shi mutum a bayyane yake zai zo ya dinga jefa maka shakka da shubuha a cikin imaninka ya dinga sa maka wasu abubuwa wanda za su lalata maka imani wanda za su lalata maka imani shi ne ya ta maka shakka ya yi ta maka shakka har ka ji ka fita daga musulunci in ka biye masa wannan kuma shaidanun mutum kenan su kuma za zo maka ne kamar malamai wasu suna maka wa'azi kamar masu nasiha alhalin sun bar addini ba su fahimci addinin kwata-kwata ba sai suna maka wannan shi ne son manzon Allah wannan shi ne son Allah wannan shi ne kaza kuma alhalin abin da suke koya maka shirka ne to kaga akwai shayadinul insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura yana faɗa wannan ba da kulli salatin bayan kowace sallah wani yace ce ban fassara bismillah ba ina ga kaman kowa zan fassara ta ne ba kowa bane ta wani fassara bismillahir rahmanir rahim bismillahi da sunan Allah in karatu ne ina farawa da sunan Allah in cin abinci ne da sunan Allah in shiga masallaci da sunan Allah kowane abu dai wannan bawo din ya ta'allaq bi yana rataya da shi in zaka fara shi bismillahi da sunan Allah nake fara karanta kul huwallahu kenan in ka ce bismillah rahmanir rahim qul a'udhu rabbin nas da sunan Allah nake fara karanta qul a'udhu rabbin nas in qul a'udhu birabbil falaq ne da sunan kowace sura ma wato kana neman albarkan sunan Allah a karatun da zaka yi ar-rahman mai gamimmiyar rahama wato wanda kaburi da musulmi duk yana samun rahama ne kowa da kowa shine Allah ta'ala mutum ya zage shi kuma ya masa ni'ima ya bashi mulki ya bashi wadata ya ƙi bautansa ya kangare masa yana mai shirka amma ya bashi lafiya da wadata da mulki to shine arrahman kenan da mai masa da'a da wanda ba masa duk yana musu rahama a nan duniya amma arrahim kuma mai jin kan sa mu'mine a lahira wa kana bil mu'minina rahima haka Allah ta'ala ya ce a lahira kuma babu rahama sai ga mu'mini wanda ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala to wannan manzon sama yana karanta shi ba'da kulli salatin bayan kowace sallah kuma ya umarci sahabbansa da su dinga yi kamar yadda ya umarci Uqbat bin Amir a dinga karantawa so da aka karka manta da karanta waɗannan sururin sannan na gaba Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم wannan sai kuma yace aqiba kulli salatin karshen kowace sallah wannan ita ce ake cewa ayatul kursi ayatul kursi ayatul kursi babbar aya ayar da tafi kowace girma a cikin alqur'ani ayar da tafi kowace girma a qur'ani ita ce ayatul kursi suran da tafi kowace girma a qur'ani ita ce suratul fatiha to wannan ayatul kursu ya tabbata wato a hadisi ingantacce hadisin nasa'i a cikin amalul yawmi wal laila da kuma ibnu sunni wanda albani ya inganta shi a cikin sahihul jami da kuma silsila abin silsilatul ahadith as-sahiha hadisin kuma abu umama ne manzo Allah sai ya ce duk wanda ya karanta ayatul kursi man qara ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamnahu min dukhulil jannati illa an yamuta duk wanda yake karanta ayatul kursiyu bayan sallan farilla ba abun zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa in ka ga bai shiga aljanna ba to yana rayu ne a duniya aljanna kuma tana lahira ne amma yana mutuwa aljanna zai tafi duba wata gara ba sa malam ayatul kursiyu ko ya haddace ta bayan kowace sallan farilla ka karanta in ka ga baka shiga aljanna ba baka mutu bane mutuwa ne kawai za ta hana ka shiga aljanna fassaranta shine Allahu la ilaha illahu Allahu mu shine Allah la ilaha babu an bauta da gaskiya illa sai shi duk wani abin da ake bautawa to ana bauta masa da barna ne Allah ne ake bautawa da gaskiya alhayyu shine rayayye madawwamiyar rayuwa wanda ba ta karewa har abadan abada kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kowa zai kare sai Allah shi kuma har abada ba zai kare ba alqayyum Allah shi ne mai tsayuwa wajen shirya al'amuran bayansa da kuma kula da shi ko shirya halittansa Shi ma'anar al Allah ta'ala shi ya shirya halittan mai da kasai da mutum da aljan da ruwa da bishiyoyi kuma shi yake kula da su ba don haka ba za su faɗo yanzu da Allah ta'ala ba kula da sama sai ta faɗo a kanmu in ba kula da ƙasa ƙasan sai ta ɓurma da mu tamashe halittansa ya shirya kuma yake kula da su shi ne ma'anan alqayyum to kuma wannan sunan yana ba da ma'anar cewa Allah madawwami ne ah to da zai rasu ai in ya rasu shikenan duniya sai ta tashi kawai da duniyan ta tashi kenan saboda haka madawwami ne madawwami ne shi yasa duniyan bata tashi ba tana nan sai lokacin da ya kaddara sai ta da ita kuma shi zai ta da ita kuma yana nan a raye shi kuma har abadan abada shi ma'ana al-qayyum kuma shi kaɗai ne ubangiji subhanahu ta'ala babu wani irinsa shi ya halitta sama da ƙasa ba wani ne ya taimake shi ba suka yi wannan halitta ne kuma ba da shi da wani ne suke kula da wannan halittan ba abun nan eh, Muhammadu Aminu Shinqi cikin Abwaul Bayan daga cikin dalilai na hankali wanda suke nuna Allah ta'ala shi kadai ne halittansa shi kaɗai ne a sama ba su biyu bane yace inda a ce su biyu ne a sama masu mulkin samai da ƙasai yace da an ji sama da ƙasa tana tana ainihin ƙara saboda rikicin da suke me ma'ana wannan magana yanda za a ce shugaban ƙasa biyu ne a Najeriya za su zauna lafiya in wanne ya bada umarni sai wanne ya warware ya ce kaza za a bayar kaga daga nan rikici ya zama to da ubangiji ta'ala a ce mahaliccin samai da ƙasa mai mulkin sama da ƙasa a ce su biyu ne ba guda ɗaya bane da za su dinga faɗa a junansu kai da saman ma wani sai warga zai ya ce ni wannan tsarin bai min ba zan sake wani tsari wannan kuma ya ce a wannan tsarin yayi sai su dinga rikici a saman yace to tunda ba mu je sama ana rikici ana doke doke ba to wannan yana nuna ubangiji ta ala shi ne a sama inda su duniya dole zaka ji rikici to da ka shi kadai ne ya yi halittansa kuma shi kadai ne yake me yake kula da halittansa babu mai masa jayayya babu mai masa jayayya ba mai daga masa karan hanci sannan la ta'khuzuhu sinatun gengedi baya kama Allah wala naumun haka nan bacci inda zai gengedi da sai a halaka gaba da duniya to wa zai kula da abin nan ne da duniya kaga da sa bata zama cikikkiya ba kenan shi kuma al ne mai kula da halittansa shi yasa la ta'khuzu sinatun gengedi baya kama shi wala naumun wala bacci saboda kamalan Allah ta'ala kai in baka yi bacci ba to rayuwanka sai ta zama ba da daɗi sai ka yi bacci ka tashi sai ka ji nishadi sallah ta'ala kammalele ne ai baya gajiya ballantana ya buƙaci bacci ko gyangyaɗi lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke sammai da kasai mallakan Allah ne subhanahu wataala ba wanda yake da wani mallaka a wani abu a sama ko a ƙasa shi kadai ne mahalici subhanahu wataala man zallazi yashau indahu wa ya isa a ce yayi ceto wurin Allah subhanahu wataala illa bi iznihi alhalin bai bashi izini ba ne ma'ana wannan wannan aya man zallazi ya shuwa inda illa bi izinihi wato istifhami ne inkari ma'ana la ahada ya shuwa indahu illa bi izini man zallazi ya shuwa indahu babu wanda ya isa ya ceto a wurin Allah ta'ala illa bi izinihi sai da izinin Allah sai Allah baka izinin kai ceton sai kai a ah, kafurai su suna ganin gumakan su za su cece su kuma gumakan nan kishiyoyin Allah ne ya Allah zai ba su daman su yi ceto yan bidiya suna ga shehunensu da waliyansu za su cece su kuma suna bidiyoyi suna yin shirkoki shirka yaushe Allah zai ba da izinin ya cece su ba zai bada izinin ceton su ba da aka ba wanda yi sai bugi kirji ya ce ne na baka aljanna ne ba za ka shiga wuta ba za ka shiga cikin cetona ba wanda yi sai faɗi wannan ko manzo Allah ta sama sai dai roki Allah Allah ka sa wane a cikin cetona in an masa wayi an gaya masa sai ce to ne ka shiga cikin jerin wanda zan cece su ba mai ceto sai da izinin Allah subhanahu wataala Allah ko bai zai baka ne ba sai ya yarda da kai imanin ka cikakke ayyukanka na tsoron Allah da ikhlasi don Allah kake yi sai Allah ta'ala ya baka izini saboda haka wannan istifhami ne inkari ba wanda manzon da zai shau indahu ba mai yin ceto a wurin Allah ta'ala illa bi izini sai da izinin Allah ya alamu ma baina aidihim ubangiji ta'ala ya san abun da ke gaban mutane wato ya san sirrinsu na rayuwarsu na duniya wa ma khalfahum da abin da ke bayan su ya san sirrinsu na rayuwarsu wanda za su yi a lahira ciki da wajen mutum ba abin da Allah ta'ala bai sani ba wala yuhituna bi shay'in min ilmihi su kuma ba abin da za su iya kewayewa na na ilimin Allah illa bima sha'a sai da abin da ya ga dama yayi wa annabawa wahayinsa abin da ya tsakura wa annabawa na ilimi musu wahayi dangane da Allah ta'ala siffofin Allah in suka gaya mana sai mu sani amma ba a isa ya hada da ilimin Allah ba a ce komai da komai an sani na ilimin Allah ba wanda isa ya bugi kirji ya faɗi haka wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyin Allah ya yalwaci sammai da kasai ma'ana ya fi sama da kasa girma kursiyin Allah shine kujeran mulki na ubangiji ta'ala Abdullahi bin Abba ya ce shine mawdi'ul qadamain wato idan da zaka san sarakuna yanzu abubuwan sun caccanya ne sarki da za ka samu yana da gadon mulki yana da wata kujera a ƙasa inda yake tsora kafafuwansa har yanzu in abin nan fadan sarkin kano gado ne ba wai kujera ba ne sauran sarakunan ne kaje kaga kujera ta zamani gado ne ake zama a kai to irin wannan sai ga kuma to a ƙasan kuma akwai inda ake tsora kafa to ubangiji ta'ala yana da al'arshi don cikan mulkinsa shine gadon mulki yana da kursi wato wannan kujera ta tsora wanda sarki yake tsora kafafuwansa a kai to sai dai ubangiji ta'ala ba yana zaune akan al'arshin ne kamar yadda shi sarki yake zama kan gadonsa ba ba yana tsora kafafuwansa akan kursiyin yadda sarki yake tsora kafansa akan wannan abun tsora kafan ban yana kan gadon mulkinsa ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya wuce nan al'arshin bai isa ya dauki Allah ba kursiyin bai isa ya dauki Allah ba da Allah ya fi su girma sai dai yana saman su yana saman su a can sarari su kuma suna ƙasa amma dai yana da al'arshin kuma yana da kursi saboda cikan mulki amma kar ka ɗauka yana zama a kansu su ɗauke shi kamar yadda sarki yake zama a kan gadon mulki da kujerar mulkin su ɗauke shi Allah ta'ala ya fi al'arshinsa da kursiyinsa girma in ka faɗi haka yi baka san girman Allah ba subhanahu wa ta'ala ba ma la ka qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matawiyatun bi to saboda haka sammai da kasai duk zai yamutsa su gaba da hannunsa kaman bai ji komai ba ranar alkiyama Allah ya fi kowane abu girma to kursi kursiyin Allah kawai ya kai ya fi girman sammai da kasai ya zo a asar na ibn abbas kaman ka jefa zubbi a jeji in an jefa ainihin sama da ƙasa a cikin kursiyin Allah haka tazaransu yake ya fi shi girma yace al'arshi kuma ba za ka kaddara girmansa ba shi kuma ya ninninka kursiyi girma shi ma kaman ka jefa in ka jefa kursiyi karshen kaman ka jefa zobbe a jeji ne in zai mamaye wani fili to Allah ta'ala kuma girmansa ya fi al'arshin kenan ba wanda ya san girman Allah sai ubangiji ta al'arshi in wayannan ne su suke nuna maka girman Allah ta'ala in wayannan ayoyin ka san darajarsa shi yasa aka ce inna ma yakhshallaha min ibadihi al ulama wanda suke tsoron Allah tsoro na girmamawa daga cikin bayan Allah su ne malamai wanda suka san Allah na fata mun bayyana idan aka ce Allah yana sama kar kai tamanin wai yana zaune a cikin saman wallahi sama bata isa ta dauki Allah ba wannan sama ginenniya sama ginenniya da al'arshi da kursi ba su isa su dauki Allah ba ba ana nufin yana saman su ne ba yana cikin su ba in ka fahimci haka to baka fahimci akidan ba kai ma har yanzu baka gane ba jalla jalaluhu kenan wannan abun tsoro ne dole mu ji tsoronsa girmansa ya wuce yadda mutum yake tunani wala ya ya'uduhu hifzuhuma kiyaye sammai da kasai ba sa nauyaya Allah ta'ala Allah ba jin nauyin kiyaye su wai kula da su ya ya gaji dan adam aka bashi kula da wani abu sai ya gaji yau da gobe Allah ta'ala ba gajiya ba sa masa nauyi wa huwa al-aliyu shine madaukaki a zatinsa da ikonsa. da rinjayensa da matsayinsa al'azimu kuma mai girma wanda ba abin da ya kai shi girma to zai faɗi wannan akiba kulli salatin bayan kowace sallah bayan kowace sallah saboda haka a ƙarshen kowace sallah za a faɗi wannan cewa ƙarshen kowace sallan shine wanda ainihin nasayi rawato cikin amalul yawmi wal laila da ibnu sunni amma asalin karanta atul kursu in ka karanta ta abin zai hana ka shiga aljanna shine mutuwa in ka karanta bayan sallah imam tirmidhi ya rawaito hadisin da imam ahmad saboda haka kuma hadisi ne ingantacce zikiri na gaba la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir yace 10 marratin ba'da salatil maghrib wa subh wannan zikirin zaka karanta shi sau goma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau goma zaka karanta kuma ana karanta shi bayan sallan magariba da asubahi sannan ya tabbata hadisin ibn maja hadisi ingancicce da hadisin abu zar abu zar abu zar ya ce abin nan manzala sa sallama ya ce duk wanda a ƙarshen sallan asubahi ya karanta wannan zikirin la ilaha illallah wa da hula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ya karanta shi sau goma wato wa huwa sanir rilai yana mai naɗe da kafafuwansa tun bai wurware kafafuwansa ba a inda kake naɗe kai sallah sai mutum ya karanta wannan kuma kafin ya yi magana ya karanta sau goma to kowane kwaje in ya karanta ubangiji ta'ala zai ba shi lada sannan zai kankare masa zunubinsa sannan zai ɗaukaka darajansa sannan kuma za a ba shi ladan kamar ya inta baiwa in ya karanta wannan addu'a kowane kwace ka karanta sau ɗaya har sau goma sannan mutum yana cikin kariyan ubangiji subhanahu wataala daga dukkan wani abun ki a wannan yini Allah zai kare ka daga dukkan wani mummunan abu abun ki da zai same ka sannan kuma zai kare ka daga ainihin shaidan shaidan ba zai bata maka imanin ka ko ibadar ka ba in kai wannan sau goma bayan sallan asuba ka kana da lokaci bayan sallan asuba a kankare maka zunubanka a ɗaukaka darajanka a baka lada a sa ka cikin tsari a wannan yinin kana cikin kariyan ubangiji ta'ala wani mummunan abu da baka so ba zai same ka ba sannan kuma a kare ka daga sharrin shaitan fassaran shine la ilaha illallah ba mota da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki ya tabbata wa Allah ta'ala wa lahul hamdu yabo ya tabbata wa Allah ta'ala yuhyi shine mai rayawa wa yumitu shine mai kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai zikiri na gaba اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بعد السلام من صلاة الفجر تماما yi ta bayan أن سلمي دقا سلم sallan alfitir bayan an sallame daga sallan alfitir za ka ce Allahu wannan ya tabbata daga hadisin Ibn maja ka ce Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani ilman nafi'an ilimi mai amfani don akwai ilimin da bai da amfani sai mu ce ilimin kuma ya bata kaga ilimi mara amfani kenan gashi yi karatu amma yayi amfani da wannan dama da alfurma da alfurman da ya samu na wannan ilimin sai amfani da wannan daman sai je bata sai zama macuci ya zama mai badda jama'a Allah ka raba mu da ilimi mara amfani maimakon ka ka fahimce shi kai aiki da shi ka samu lada sai zama ba haka bane wa rizqan tayyiban ya Allah ina roƙonka arziki mai tsarki don akwai arziki na najasa shine na haramun ka roƙi Allah ya baka arziki mai tsarki wanda ba haramun a ciki wa amalan mutaqabbala da aiki karbebe akwai aikin da ba a karba in riya ta shigo ciki ko bid'a ta shigo cikin sa kaga wannan addu'a tana da muhimmanci zaka yi ta bayan ka sallame min salatul fajr daga sallar asubahi ka roƙi ilimi mai amfani da arziki mai na halal da kuma aiki karbebe ka roƙi duniya da lahira gaba daya wannan kuma ya tabbata hadisin ibn maja daga hadisin ummu salma tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yi sallan asubahi yana yin wannan addu'a bayan ya sallame daga sallan ki sai ya karanta wannan addu'a ne saboda haka yana da muhimmanci mutum ya karanta ta addu'a ta gaba du'a salatul istikhara addu'an sallan wato istikhara ta din zai dauke muku na'am eh to bari mu bari wannan addu'an istikharan kar mu shige ta kuma ba mu ba mu ba ta haƙƙinta ba mun yi ta a gurguje shi to wannan dai a takaice sai gobe za mu ci gaba da wannan a takaice wayannan sune addu'o'in da suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ka sallame ka yi su idan mutum ya yi su duk wanda ya daga cikin wayannan to ubangiji subhanahu wataala zai ba shi lada kuma ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan an sallame daga sallan asubahi ana son ayi zikiri da yawa zikiri da yawa za mu karanta askarus sabahi wal masa wanda hadisi ya tabbata daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya zauna bayan sallan asubahi ya dinga zikirin Allah subhanahu wataala har rana ta fito a biyu nafila bayan rana ta fito ta daga za a bashi ladan aikin haji da umra cikakku manzo Allah ya siffanta su da tamatan tammatan za a baka lada kaman kai aikin haji kuma kaman kai aikin umra kuma cikakku aikin haji da umra ne saboda haka zikiri bayan sallah yana da muhimmanci musamman bayan sallan asubahi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace malam waɗannan azkar da aka ambata da ake yin su bayan sallah shin malam zan yi su a jere ne ko kuma ba lalle ne sai na jeranta su ba sannan zan iya idan aka idar da sallah ina da uzuri in tashi ina tafiya na ina yi kafin na isa inda zan je bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum wato jeran ta wayannan addu'o'in ijtihadi ne na kowane malami ba manzala sa sama ne jeran ta su yace daga wannan sai kai wannan sai kai wannan sai kai wannan a kowa kowane malami ya zo fito da su sai jeran ta su gurgudun yadda shi yake gani saboda da haka inda za ka yi wannan kafin wannan ko wannan kafin wannan duk babu wani damuwa sai dai dukkaninsu kusan sun yi ittifaqi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah nan Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zalzala da ikram suna kawo shi a farko to zaka sai ka fara budewa da shi daga nan kuma kowace kowane zikiri zaka iya yi saboda haka zaka yi dauko na karshe ka fara da shi ka kawo na tsakiya sannan ka sake komawa na kusa da na farko wato ijtihadi ne na malamai don hadisai ne daban-daban aka same su kowane sabi zai ce manzon Allah yana yin kaza ya ji manzon Allah yana kaza amma ba shi ya jeranta su ko manzon Allah sama ya jeranta su ba sai me da yana tafiya yana zai iya an fi son kai a zaune kamar yadda manzon Allah ya yayi amma kana yi kana tafiya amma kana da uzuri ko tasbihi na ko menene sami ta taimiya yace ya halatta zaka iya yi kana tafiya kana yin zikirinka akan ka basu din gara kana tafiyan kana yin yafi na'am da ce malam naji kana fassara kalman alhamdu da da yabo a mafi yawan karatuttuka to amma yau he na ji ka fassara kalman alhamdu da godiya to malam ina son ƙarin bayani akai to ai na wannan bayanin ko muka ce alhamdu wani bangare ne na godiya juz'un ne mina shukr wani bangare ne na godiya amma ba shine godiyan gaba da in ka ce godiya ka bawa kalman sama da abun da ta kumsa so da haka alhamdu yabo shine fassaranta in na faɗi godiyan kila abin nan ina nufin wani bangare na godiya ko kuma sabawa da ana fassarawa da godiyan shine ya dauke ni na fassara da ainihin godiya din amma yabon ake nufi godiya mai ma'anan yabo amma asalin godiya za a yi samu yabo a ciki kuma a zuciyanka ka san an yi maka abun kirki kai ma kuma ka nemi abin da za ka saka wanda ya maka din shine hakikanin godiya na'am menene gaskiyan cewa idan mutum ya karanta suratul ikhlas kul huwallahu a ciwon shi na ajali in ya mutu yayi shahada ban san gaskiya wannan magana ba ban taba jin ta ba sai yanzu wallahu alam yace da Allah malam ina son a ƙara warware mini asalin kalman kursiyin nan da al'arshin nan ma'anansu da ake nufi to abin asalin al'arshi ne sarirul mulk gadon mulki shine al'arshi kursiyu kuma kujera ake nufi ma'ana ba kujera wanda za a zauna ba shine aka fassara da mawdul qadamai inda a ce kana yawo kana shiga gidajen sarakuna ai fadan sarakuna zaka iya fahimta bayan gado da suke zama a kai, akwai wani abu da aka yi shi kaman dan dakali a gaba inda suke tsora kafafuwansu don gadon zai zama mai tudu ne bayan a ƙasa ne kafafuwansu na ƙasa ba in suka zauna kan gadon akwai kuma inda suke tsora kafansu a ci shi gadon shine al'arshi kursiyin kuma shine wannan din wanda kuma za a iya sauka ƙasa a zauna a kansa kamar an zauna a kan kujera a jingunu da me da shi gado din kaga ya zama kujeran kenan in kawo kan gadon kuma ya zama wurin dora kafa to su sarakuna za su hawa gadon ne su dora kafan su a wannan to Allah ta'ala yana da irin wannan saboda duk sarakunan duniya suna da shi sai dai na Allah ya fi na sarakunan duniya ba za a kwatanta shi ba ma sannan na biyu kuma shi Allah ba yana zaune akan nasa ne kamar yadda sarakunan duniya suke zaune kan nasa ba yana sama su ne don ba su isa su dauke shi ba saboda girman ubangiji subhanahu wataala wannan shine zance na gaskiya akan fassaran al'arshi da kursi wannan take cewa malam na dade ina wankan haila da kuma wankan janaba ba daidai ba amma sakamakon yadda na ji kai bayani sai Allah sa na samu ilimi akai to abin tambaya ne shine ya matsayin na da na yi a baya wankan janaba ko haila in dai ka wanke duk jikinka gaba daya ka zuba ruwa a jikinka irin yadda kake yin wanka in zaka fita kasuwa ko in kana jin sanyi ko ina ya ruwa ya taba a jikinka wankan janaban ka yayi amma wannan daki daki da muka faɗan shi aka fi so kai alwala ka wanke kanka sau uku ka zuba ruwa daga sama kai kasa ta bangaren dama bangaren hagu ma haka ka jika jikinka ko ina wannan haka aka fi so amma wancan din wanda kai in dai har kai wankan ko ina ruwa ta jikinka wankan ka yayi yanzu wannan kuma na mustahabbi ne amma in kana wanke wani bangare ne na jikinka baka wanke wani bangaren wanda kuma bana jin akwai wanda bai fahimci duka jiki ake wankewa in haka kake yi to wankan ka bai yi ba zaka rama sallolin da kai a baya in akwai inda baka wankewa a jikinka kamar yanzu mata wasu mata saboda jahilci kuma suna da yawa a duniya barin ga muku ba sa wanke kansu a wankan janaba saboda sun saba wankan su na al'ada ba su cika wanke kai ba to a wankan janaba ma ba za su wanke ba in ana wanke kan kitson zai tsufa da wuri to sai zama ba sa wankewa kawai sai su bar shi haka wata kuwa sai ta dan yayyafa ruwa ko ta dan tattaba shi haka shikenan to wannan kuskure ne dole sai kin wanke kanki ruwa ya ratsa cikin gashin ki ko ina kuma ko sau uku ko sau goma za ki wankan janaban nan a rana ɗaya haka ne za ki ko da kitson zai tsufa a rana ɗaya ya tsufa ɗin sai a sake yin wani ya ce malam wannan yana tambaya ne malam sun koya wa mahaifi don gaishe shi mutum ya tafi har ƙasa ko kuma a wanda yake madadin mahaifi babba da makamantansu menene matsayin sa shari'a in mutum yana zaune za zauna ka gaishe shi in babban mutum ne haka manzala su sama sahabbai in sun zo yana zaune sai sun durkusa kafin su yi ma su tambayi wata ainihin kafin su tambayi bukatun su haka malaika jibrilu kafin ya zo yi wa manzala tambayi addini sai da ya zo ya durkusa a gaban sa tukun amma in yana tsaye to asali wannan ka zo ka gaishe shi a tsaye assalamu alaikum ku yano da shi baya kamata ka durkusa to sai dai mai hukuncin durkusawa malamai sun tafi makaruhi ne shi ake cewa inhina makaruhi ne ba shirka bane in ka durƙusan kayi abin da bai kamata ba ba ya fita daga musulunci ba ne me yasa saboda durƙusawa babu wata kalan bautawa Allah da ita da irin durƙusan da ake a wurin gaisuwa amma in kai ruku'u wannan ba gunda ake wa ruku'u sai Allah kaga zai zama bauta in ka masa sujjada ba wanda ake wa sujjada sai Allah subhanahu wataala wannan sai ya zama bauta amma durƙusawa wannan al'ada ne ta shigo da shi so da haka malamai suka ce makaruhi ne duk in kai bincike bangaren in hina'i ya kunshi a kaɗan sun koyar da kanka kaɗan ko ka durƙusa ko makamancin wannan duk malamai jumhur ulama suka ce makaruhi ne wato barin sa shi yafi alheri da za ka tsaya a tsayin assalamu alaikum ko babanka ne ka miƙa masa ku gaisa in ba wani matsala haka aka fi so amma in dattijo ne mai rikici wanda barai gamsu da kai ba ko zai tsine maka sai ka durƙusa ka gaishe shi ko yana tsayin don a rabu lafiya ko ba zai fahimce ka ba kila sai ce ka zo da sabon addini kuma alhali wancan wannan din ne sabon wancan ne asali to sai kai ka ya kasa ka kasa gamsar da shi to da Allah ka tsuguna ka gaishe shi domin kar baban kai fushi da kai ko ya tsine maka kaga bin iyaye wajibi ne durkuso makaruhi ne sai ka durkusa din a rabu lafiya na fata an fahimci matsalan nan amma a zaune kan yana zaune ka zo ka tsaya a kansa baba ina kwana wannan rashin kunya ne musulunci ba zai yarda da wannan ba sai ka zo ka zauna kusa da shi ko ka durkusa kusa da shi sai ka gaishe shi haka ake ladabi haka sahabbai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin irin wannan ladabi din kuma kai ma abin da ya kamata kai kenan sai dai in ka zo din ya tare ka ne ya mika maka hannu yana tsaye kaga wannan za ku gaisa me a tsaye din amma kana tsaye yana zaune to wannan kan babu wannan wannan ba ladabi bane ina fata mun fahimci bambancin abun da kuma rabe-raben sa na'am ce malam ni kafinta ne a kafintan ma ni yaro ne to mutuna an kawo wa mai gida na aiki na kujeru kuma wannan kujerun na coci ne shin ya halatta malam mu yi tarayya wato na taya shirin yin wannan aiki to farko dai ba halatta kafin ta aikin coci don zai taimaka wajen cocin ya kyau ai ta sabon Allah a ciki ana cewa Allah uku ne ko Allah yana da da duk wannan zagin Allah ne subhanahu wataala so da aka in mai gidan ya karba ka masa nasiha bai kamata yana yi bai ji tsoron Allah akan wannan abu saboda haka idan ya yadda shikenan in kuma bai yadda ba kana ganin zaka iya ci gaba da zama da shi yau da gobe ya gane to babu laifi don kai din domin me domin ainihin nan gaba ka fahimtar da shi ya fahimta musamman in baka da inda ka je ka nemi abincin sai wuri har zuwa lokacin da Allah zai ganar da shi in ba mai ganewa bane ka nemi wani mai gidan kawai ka dane shi da wayannan ayyukan nasa ka nemi wani mai gida mai tsoron Allah wanda ba zai kawo muku aiki na na sabon Allah ba na fatan mun fahimci matsalan matsala. Yace malam zan iya mahaifiyata layya wanda ta rasu in lokacin layyayi to layya ibada ne yayi yanka dabba ibada ne za ka yi layyan da niyan Allah kai mata ladan kuma ladan insha Allah zai je kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuka suna zuwa wa ainihin macece na'am yake tambaya cewa wai malam shin ya halatta ko kuma zai iya karanta suratul bara'a a cikin sallah kuma tare da yi mata banda da yi mata bismillah ka amma za ka karanta ta tunda ta zo ba bismillah kuma kai ba za ka sa mata bismillah ba amma karanta ta a sallah duk qur'ani ba inda ba karanta a sallah har bad da abi abin wa tabba ana karanta ta a sallah wanda suka ce wannan ayatan mummunar addu'a ne wa ga maka ba a sallah da ita shi yasa yana da wuya a masallacin mu kaji ana karanta tabbade da ko ka taba ji <laughs> wani ya karanta fatiha ce kawo tabbade da a sallan isha ko magariba ko asuba yana da wahala an ginu ne akan kawai ita ba a karanta ta a sallah ba wanda ya hana aya ce ta alƙubun nan ayon alƙur'ani ne kowane lada ɗaya in ka ce tabbat kana da lada arba'in tabbat don harufa hudu ne ka gani abin wa tabba shi ma haka in ka ce abi lahabin kana da lada nawa lada sittin harufa shida ko abu lahabin babban kaburin da Allah ya wanka ka karanta sunansa a cikin alqur'ani kana da me lada na adadin sa ko fir'auna wa haka bi ali fir'auna su la'aza fir'auna nan da ka faɗa kana da lada hamsin harufa guda biyar qur'ani haka yake ba dama ka ware ka ce wannan na ibada wannan ba na ibada wannan na mummunar addu'a wannan na kyakkyawar addu'a wa ya faɗa ba yadda ya amfani da ya yi ta wasa da shi wajen me wajen ainihin cutar da jama'a ko makamancin wannan ba ni na manta ma tambayar ta same ni yawa baraka za ka karanta amma ba bismillah bara za a karanta babu bismillah na'am wai idan mutum yana azumi sai ya haɗe abun da ba abinci ba ne kaman a ce ko wani fefa ko wani ƙasa to shin wai azuminsa ya kare ko bai kare ba ya danganta inda manufa ya haɗiye azumin sa ya kare amma irin wannan abubuwan suka zo suka shiga bakin mutum kan ya an kare ya haɗiye su azumin sa bai kare kaman kura ko na inji ko na kan hanya ko ta kuda kana tafiya power ta wuce bakin ka ta shige azumin kai nan amma da gangan in ka haɗiye su to sa su tsaya a matsayin abinci sai zama takarda tana tana lilo a sama iska ko rota ta wuce cikin bakin ka ta wuce makogoro ba kuma amma ka dauki takarda kana ci to wannan kuma ka cinye azumin ka mana azumin ka ya ɓaci na ita shi malam ya halatta in dinga karanta wannan zikiri din bayan sallah shine Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik to kaga wannan addu'o'in da muka faɗa a wanda za a yi bayan sallama wanda suka tabbata a sunna kaga dama za ka iya ƙara naka kuma kofar addu'a a buɗe take amma allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik, galibin malamai sun sa shi a kafin a sallame ne don hadisin ya ce dubura kulli salatin la ta da anna an kula dubura kulli salatin to dubura sala zai iya daukan kafin sallama da bayan sallama amma akwai wanda suke ganin bayan sallaman ne saboda haka idan kai babu laifi kai kafin sallaman ko kai bayan sallaman duka babu laifi akwai wani bawan Allah da ya rubuto takarda yana so a taimaka musu da addu'a dan su ya fita gida har yau da ya babu labarin shi sama da sati biyu yan wasu sa su cikin addu'a Allah subhanahu ala ya sa a samu wannan yaro din sannan eh? sannan akwai ma wanda yake cewa malam don Allah muna so a taimaka mana da addu'a akwai abin da muke abin da muke nema Allah subhanahu ya tabbatar musu da samu akwai daidaikun bayan Allah da suka yi magana suke cewa don Allah suna da bukatu na alkhairi suna so a sa su a cikin addu'a Allah subhanahu ala amsa kowa masu bukatan addu'o'i Allah biya musu bukatun suna alkhairi kuma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi akwai wani bawan Allah shi ma bai da lafiya zai fita waje jinya ya nemi a sashi addu'a Allah ya ba shi lafiya sannan akwai makwacin masallacin mu na Kaduna Street shi ma bai da lafiya ubangiji subhanahu wataala ya ba shi lafiya Allah ya ba mu lafiya gaba daya اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا قضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين